sa'atin balara kula balalatin tunna bayan haka ana cikin ikon sai muna ranar ashirin ga watan sha ɗaya watan shawwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan takwas shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma durusun wa ibarun ko siratun wa durusun wa ibar na babban malamin muhammad Sani umar muna nan a ƙarƙashin hikimomi da kuma wato an yi hukunce-hukunce da suke da alaƙa da yaƙin hudaybiya inda a ƙarƙashinsa har muka inda wato an aka sa lamba ta hudu shafi na 256 ma da yake tsora bayani yake cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙa Allah tsarkakakke maɗaukaki dallat kudratuhu ikonsa ya ɗaukaka wa azzat azamatuhu girmansa ya buwaya qada Allah ya kuna qitalun bainal muslimin ya zartar da cewa yaƙi ba zai gudana ba tsakanin musulmai wal mushrikina da arna min ahli makka daga cikin mutanen makka bi hadhihi al-ghazwati bilbat a ainihin shi wannan yaki na wato ainihin hudaybiya dauke ta za'a daga nan asar daga nan ta yi kusa Eh, malam ce lihikamin zaharar fima ba'adu minha haka ta faru saboda wasu hikimomi waɗanda suka wato ainihin bayyana daga cikinsu akwai na ɗaya ko malam alif dukunul musulmi na bilkuwa يعني أن تحدث أن تحدث أن تحدث مضابح yace dukhulul muslimina bil quwa shigar musulmi makka ta karfin siya abin nufi ta hadathu maghadi in haka ta faru za a samu wato ainihin yankakkun mutane zai zama wato an samu kamar wata mayanka ta waɗanda aka yanka wa tuzhaqu arwahun kathira za kuma a wato ainihin rasar da rayuka masu ɗimbin yawa wa tusfaqu dima'un ghazira za a zubar da jini mai ɗimbin yawa min al-tarafaini ta ɓangare bin duka bangaren musulmi da kuma arna wa hada amrun lam yuridhu al wannan al'amari ne da Allah wanda yake makayin halitta tsarkakakke bai nufin ya faru ba shi yasa sai ba a samu kaurawar yaƙi a sulhul hudaybiya ba wa kana li maslahatil fariqaini hakan kuma ta faru saboda maslahar ƙungiyoyin biyu duka da musulman da arna ina malaci al-mu'minina wal mushriki mu'minai da arna saboda haka a wannan gabar ina gaya mana daga cikin hikimar da ya sa Allah bai hukunta a sami gudanar yaƙi a sulhun hudaybiya ba in haka ta faru za a sami yankakku masu ɗimbin yawa za a zubar da jini mai ɗimbin yawa za a rasa rayuka masu ɗimbin yawa ko kuma ba abin da Allah yake nufi ba ke to wannan yana daga cikin kiwon ta sa ba a kaura yaƙi ba to shi ne sai ce kuma ba inna minal muhtamil an yanala al'adha wal qatl wat tashrid ala mu'minina ba'd al mustad'afin min ikhwani min al muslimin fi makkah yace na daga cikin abin da zai yi mai yiwuwa ne a sami cutuwa da kisa da kora ko raraka ala aidil mu'mini ta hannun mu'minai ya zama korar da cutar da kisan ya afka kan ba'adal mustad'afi wasu daga cikin raunanan musulmi min ikhwanihim min almuslimin daga ɗan uwan al'ummar musulmi da suke cikin garma inda a ce an fafata yaƙi to akwai musulman da suke a cikin makka raunana kuma musuluncinsu bai fito fili ba suna ɓoyewa da su musulmin da suka taho daga madina an kauran to ba su gama sanin wani ya musulunta ina ɓoye musulunci da sai su hauka musu to sai su kashe yan uwansu da kansu ko su kori yan uwansu da kansu in sun ba zama sun bar garin ko kuma su cutar da su ma ramuka su kai musu ba su kashe su to saboda kada haka ta faru wannan hikima sai Allah bai hukunta an yaki ka gari ba ce ga musulmai ya zama ba a kashe waɗanda sun karɓi musulunci suna ɓoye musulunci su a cikin garin makka ba afkawa raunaka wa haza fihi ma fihi min al-ma'arra wannan akwai abin da ke cikin sa na aibi inda ya faru dan musulmi za su suna da nasarar sun kashe ƴan uwansu sun raunata wasu sun wato baza wasu ko kore su allati la yaliku bi muslimin wanda bai kamata a ce ya faru ga wani musulmi an ya kafiha a ce ya afka cikin irin wannan qala subhana Allah tsarkakakke ya ce huwan lade na kafaru ko su wato ainihin kafuran ƙurai shawa su ne waɗanda suka kafurta wasattukum adil masjidil haram kuma suka tsare ku suka hana ku isa ga wato masallaci mai alfarma na ka'aba wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla kuma suka hana isar dabbobinku na hadaya zuwa gurin da za a soke su walaula rijalun na wani sa'un mu'minatun lamta alamu Allah ya ce ba don wasu mazaje muminai ba da wasu mataye muminai lamta alamu hunan da ku musulman da ke Madina da kuka tuho ba ku gama sanin ba ba ku gane su ba ku tantance su ba ku san wane ina cikin musulmi da ke garin makka ba kun tafi kuna ga cewar ku da kuka kaura ku ne musulman waɗanda suka musulunta amma suka ba musulunci su ba ku san su ba to ba dan ire-iren waɗannan ba da suke zaune cikin wato mushrikai a garin makka an ta tsa'ohu don kada ku je wato ku tattake su ku bi ta kansu ba tu ba ku minhum ma'abba sakamakon haka sai aiki da sako ya same ku ya zama kun afka wa zunubi bai gairi ilimin ba tare da kun san cewar kun yi wannan masu da ba da yi da ko bi rahmatihi man ya sha kuma Allah ya tsare yiwuwar a fafata yaƙi don saboda ishigar da wanda ya so daga cikin bayansa zuwa ga cimma rahamarsa akwai wanda za su yi imani cikin arnan kuma ba ku sani ba so da Allah ya hukunta za su yi imani ba za cikin wanda za a kashe su akan kafirci sai bai hukunta a yaƙin ba nan ma wata hikimarci banda wanda suka musulunta suke da rauni ba ku san su ba to akwai kuma waɗanda suna nan a arnan amma Allah zai so su da rahama su musulunta shi yasa yanzu ba a yaƙe ballantana da kashe su ko illata su Allah ya ce lau zayyaru da a ce sun yi tawari arnan daban musulman daban Allah ya ce da ardabana na kafaru minhu to da mun azabtar da kafiran daga cikinsu. kafiran cikin nasu da mun azabta su da zartan muku da ayyaki ku fafata ku gama da su azaban alima azaba wacce take mai radadi da sai su fuskanci ba daɗi daga gare ku mu zartar da a kaura yaƙi ko mu ɗora ku a kansu sai zama sun fuskanci azabar duniya ta kisan da za ku musu da raunata su kuma su je su samu azabar lahira da Allah ya tanda gare su to wannan aya ta fayyace mana hikimomin da yasa Allah subhanahu wata'ala bai zartar da an yi yaƙi a sulhun hudaybiya ba sai zaman to kare akan sulhu dan kada a samu yawaitar waɗanda aka kashe cikin musulmi kada kuma a samu wato ainihin musulmi su afka wa ɗan uwansu raurana da ke garin makka kuma akwai wasu ma arnan da allah ya yi nufin za su musulunta to sannan mala ci gaba da cewa abu na gaba ƙarsa sabaƙa fi ilmin lahi azza wa jalla tuni ya gabata ya rigaya cikin ilimin allah mai girma da buwaya an na haƙun la'in يقفون اليوم صادين رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. cewar haƙiƙa waɗannan waɗanda suka tsaya kyan a yau suke kare da hana mazan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu kuma suke hana sahabbansa ridwanullahi alaihim amincin Allah ya tabbata gare su anil masjidil haram daga yiwuwar su shiga masallacin maka mai alfarma na Ka'aba humul ladina sayas sayaftahu su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai buɗe zakatansu idan islami zuwa karɓar musulunci ya san haka shi amma su sahabbai su manzo ba su san haka ba da haka sai bai zarta da yaƙi ba wa yastaftihu Allahu ala aydihim biladan kathira kuma su da za su zo su musulunta daga baya Allah zai buɗe wasu garuruwa masu ɗimbin yawa ga musulunci ta hannunsu za ma su zo su za a bude wani garin musulunta hina ya hamilu na hadihin risalata linnas a daidai lokacin za su rika ɗaukan saƙon wannan wato saƙo na musulunci zuwa ga sauran mutanen da bai isa gare su ba wayu niruna zulmatar ƙare su kuma wato rika haskaka duhun da hanyar take da shi ma'ana hanyar bata da ake ciki ta wacce suke mai duhu da to su waɗannan bayan Allah da za su wasu su kuma Allah ya hukunta ta hannunsu za su wasu haska wa wasunsu duhun da suke ciki na hanyar bata zuwa ga hanyar shirya Thank you. yake cewa wayuniruna tariqa wayuniruna ko wayunayiruna zulmata tariq za kuma su rika haskaka wato duhun da ke hanya ta lil mudlijina ga wanda za su bi hanya zuwa ga shari'a ga wanda suke za su shiga hanyar karɓar shirya saboda haka su waɗannan za su musulunta daga cikin Allah Allah ya hukunta su za su zo su yi jagorantar wasu da suke cikin ɓata su zo shirya sun zama masu haskawa su su su kansu to wannan hikimta daga cikin abin da yasa Allah bai zartar da an yaƙi a sulhul biya ba malin ce wa zaharat bara'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallama siyasiya kwarewa da gwaninta ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta ɓangaren shugabanci ta bayyana fi ardihi ala mushriki makka talhunnata wasul ta yadda ya bujirowa da arnan makka da ayi wato tsagaita wuta a zartar da sulhu a tafi akan su. wannan akwai kwarewa da gwaninta ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta iya jagoranci li anna fi zalika fawaida kathira domin a cikin yin sulhun da kuma tsagaita wutar akwai amfani masu ɗimbin yawa min ha daga cikin amfanin akwai na ɗaya babil hudnati ya gumanu ko ya da ƙuraishin wayo zinuha an ɗanyi sira yake cewa babil hudna da wannan tsagaita wutar ya gumanu ya da ƙuraish zai wato lamanci karkatar su ƙuraishawa wa yu'ziluha kuma zai nisanta su su ƙuraishawa an ayyi sira'i daga abuwar kowace irin gama. ya haɗu fil jaziratul arabiya da za ta faru a wannan tsibiri na larabawa wannan sulhun wannan tsagaita wutar za ta zama musu ta lamince musu daga yiwuwar a zo a samu wato aran gama ta lamince musu yiwuwar a zo a samu wato ainihin ba daɗi a tsakanin wato ainihin jazirar larabawa sawa'un kana hada sira duk ba manci ɗaya ne wannan aran gama ta kasance ne ma alƙaba'ilil arabiyyatul ukhra da sauran larabawa ƙabilun larabawa can daban aw ma'al yahudi ko ko a tare da yahudawa zalikal aduwul la'im wannan wato anin maki wanda yake abin wato anin zargi ghadir wanda ke karya alkawari su bangaren yahudawa allazi yatarabbasu bil ad dawa'id wanda suke jiran da daku na wata musiba da za ta kauraye ta game musulmi ta faru gare su to da ka to wannan tsagaita wuta da wannan sulhu ya amintar da al'ummar musulmi daga a ta yaƙi ya kuma wato anin kautar da ƙurai shawa dangane da abin da ya shafi su zo su tankari musulmi ko kuma yahudawa a ce a zo a yaƙi to wannan sararawar da wannan rashin wato fafatawar alkhairi ce ga musulunci da musulmi wannan daga cikin amfanin da yake da alaƙa da wato anin sulhu da kuma tsagaita mutar da mala yace hirsu rasuli sallallahu alaihi wasallama ala an yabqi al-ittisal maftuhan kwadayin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake da shi akan an yabqi al-ittisal wato saduwa da juna ta wanzu ta zarce ta ci gaba ya zama maftuhan budadde bainahu wa baina quraish tsakaninsa da quraisha in aka ce akwai sulhu akwai tsagaita wuta to za a iya samun alaka ta zantawa da tattaunawa ta daga gudana amma in ba sulhu magana ce ta koyi a kawar in an haɗu kawai magana ce ko ka kai ni ko kai ka ko nasara akan ko kai nasara akan ko a yi ragas ko mai zai faru amma in an yadda yanzu an tsagaita wuta to an san ba magana faɗa to za a rika samun tattauna a nan ne kuma musulunci yake shigar da musuluncinsa sanda ake zama lafiya ake ba ba yaƙi ba fafa sai ka shigar da abin da ka shigar nasa to wannan sai zama ina daga cikin amfanin wato jagoranci da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya yarda ai sulhu a tsakanin wuta da ya sma aminhum dan ya ji abinda za su faɗa su shawa, shi manzo zai ji abinda shawa za su faɗa ɓangaren arna bi wasu rusuli ta hanyar ko ta tsarin 'yan aikinsu wanda za su riƙa wato ainihin turowa wasu fara da kuma wato ainihin ambasadodinsu wakilan ƙasashensu za su tura wa fi hada ta lin to a wannan faruwar hakan za a samu kusanto da zukatan juna na yadda saurare ka in ji abin da kake faɗa ka yadda ka saurare ka ji abin da kake faɗa to a haka sai a samu fahimtar da da babu ita wa tabridul li al har kuma za a samu wato sanyaya sararin samaniyar yaki in aka ce ana yaki ita kanta sararin samaniyar ita ma dime take ɗauka? to in aka ce ba yaki an shiga wato anin tsagaita wuta da sulhu to ita ma sararin samaniyar yakin tana samun wato an sanyaya wani salo ne na wato larabci da ake yi ka ce in gari ya zauna lafiya to yan garin su ma lafiya ne, inda gari kuma ya zama ya dumama to su ma cikin dumi suke an fahimta ku to wannan sanyaya daga yaƙi shi ma wani abu ne za ka sake wato sanin dabaru da kuma shiri da wayar sauransu kafin in za a kara za a kara kuma ka yi wani shirin mai kwari to wani yana daga cikin hikima wa ibaafi wa masu kuma akwai raunata karsashi na su'ar na nahawal itali ta bangaren abin da ya shafi yaƙi. an cire musu wannan karsashin sun dan jima ba yaki domin in ka dan lafa da abin da ya shafi fafata to in ka koma mata zuwa lokaci kuma za ka iya zama ma kamar wani danye ɗanye to wannan ma karsashin nasu an dasa shi to nan ma akwai hikima ta haka sai zama to a lokacin sakonni ne kawai suke shiga tsakanin su da su ana samun wato ƙaruwar musulmi ana kuma samun rabuwa arna ta haka to sai ce na gaba innal uqala masu hankali alladhina yufakkiruna bi uqulihim waɗanda suke tunani da hankulansu hina yasma'una kalama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a yayin da suke jin da kuma sauraron zancen manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi wa annahu jaa mu'azziman lil da bayanin cewar ya zo garin makka don girmama ɗakin allah so yake aikin ibada ba izin da jini ba wal mushrikuna yaruddunahu kuma aka ce to ai gashi yanzu yau mushirkan ne ma suke cewa ba zai shiga ba shi ya zo da girmama ɗakin allah yi wato anin ibada su kuma da suke cewa suna kare ɗakin allah to an zo a girmama shi amma su suke hana a girmama ɗakin allah to wannan zai zama aibi ya riske su illa ta same su to yanzu kuma an gane su ne masu hana aji ɗakin Allah ya bada wa huwa yasbiru ala ta'dini kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ina ta hakuri ko yusirru kai wa huwa yusirru ala ta'dini shi ko manzo ya kafe ya nace akan sai ya girma wannan ɗaki na Allah subhanahu wataala sai kifu haula bi janibi to masu hankalin da suke amfani da hankalinsu in suka ji wannan abin da ya faru to za su zama sun tsaya a ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi ya su gaske wanda ya zo ibada ba fada ya zo ba kuma ya ce muku ba fada ya zo ba kuka hana shi ai ka ku da muku kyauta to za a zama an dawo ɓangaren sannan ma hikima ce amfani ne na daban da Allah ya sanya ce wa ya ta'aqafu da ma'ahu kuma za su rika tausaya masa a ce ka taso tun daga Madina tafiya kwana da kwanaki abincin da za ku ci da wayaniyar da kuka yi da wahalar tafiya amma kuma lokaci guda a zuwa ba za ku shiga za a tausaya musu sannan bayan haka mana ce fa ya kuwa markazu sai bangaren cibiyarsa da dandazansa su ƙara ƙarfi don an samu masu goyon bayansu wa ya ba'uku markazu ƙuraishi al'ilami bangaren kuma abin da ya shafi cibiyar shawa da dandazansu da bangaren yada labaransu shi kuma sai zama ya wato ainihin rauni waddini haka ta bangaren addini masu ya fuskanci to su ne masu tsokara fada su suka hana wasu su yi bautar Allah sai su za su fina kosin nas haka sai zama ya yadu a cikin zukatan mutane to ne daga cikin amfanin da aka samu a wannan wato yadda da ai sulhu a tsagaita wuta mala an annaha kanat fathan azima sulhun hudaybiya ya kasance budi mai girman gaske bayne da fathil a'zami fath makka a kafin ko a gabanin wato bude garin makka wanda yafi girma akan sulhul hudaybiya to da wannan hikimar ta ya zama mabuɗin farko kamar shara fage shi yasa sai Allah bai hukunta yaki saboda akwai buɗin da zai zo da yafi wannan girma alladhi a'azza Allah ta'ala bihi dinahu wanda Allah ya wato alin girmama ya daukaka addinin sa da shi shi wannan buɗi wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya wato karfafi girmama manzansa tsira da amince Allah su tabbata a gare shi fa daqala an-nasu fi dinillahi afwaja sai mutane su ka shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya ayari ayari waqad nazalat hadhihi al-ghazwa wannan wato yaki ya sauka eh, waqad nazalat fi hadhihi al-ghazwati suratul fath a cikin wannan yaki Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul fath isharatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ta zama albishir ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa a a'id min yana kan hanyar sa dawowa daga sulhun hudaybiyah kama akhraj al bukhari kama da imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa ya rawaita fi sahihi a cikin sahihin littafin na rasulallah sallallahu alaihi wa sallama hadisin ke cewa hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laqad unzilat alayya lailata suratun kusa su sa suratan suratun haqiqa an saukar min da wata sura a wannan dare lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams na kusan tafiye da duk abin da rana ta fito a kansa ma'ana abin da duk duniya ta kunsa to na kusan suran nan akan duniya baki saboda alkhairin ta kunsa da kuma albishir da bishara ta yi wa da sauran al'ummar musulmi kun makara sannan sai manzo ya karanta inna fatahna laka fatahan mubina Haƙiƙa mun maka bude wanda yake Sau saboda haka wannan sulhu na hudaybiya mabuɗi ne na babban buɗe da zai biyo baya na wato ani buɗe garin makka mala hada sulha kuma wannan sulhu da aka yi hudna da tsagaita wuta a'aqat almuslimina fursat al da bil bilkufa ta bai wa musulmi damar cuɗanya da arna shi musulmi baya san a ce an kawo dalilin za a raba shi da arna ba hulɗa saboda ta hulɗarsa da shi ne zai gamsu cewar addinin da yake ya fi nasa ta haka ne zai fanci cewar abin da yake kai na ɗabi'u da kyawawan halaye sun fi nasa har ne sha'awar addinin shiga ta hulɗar ce zai iya gaya ma abin da zai gamsar da shi cewa lallai shiriri ta yake da tsamasariya ci to kai ubangiji da kake bauta ba da wani abu zai zo shi ba zai iya kare kansa iska in ce karfi sai dai ka zo ka tar da shi yaki ta ta kayar da shi to ya kuma wanda iska za ta kare da shi zai iya kare maka matsala ko ga ta irin wannan tattaunawa ne zaka ciyo su to aka ce ba alaka tsakaninka da shi ai an maka takunkumin isar da sakon addinin to shine ma yake ga mana anan wannan sulhu da wannan tsagaita wuta ya bai wa musulmi damar cuɗanya da arna li iblaghi da awatul islam dan isar da wato anin sakon addinin musulunci ko kira zuwa ga addinin musulunci fa zahara man kana muhtafiyan bi islami kuma sakamakon haka sai wanda yake kuya da musuluncin sai ya fito fili yanzu akwai sulhu akwai tsagaita wuta zan iya fitowa yi addini na ba mai taba ya taba ana ce to ka warware alƙawari a matsayinka na wanda wato ainihin kake wakili na wanda aka alƙawari da su ko jagororin to da aka sa ƙyalan musulmi ya sake a sakan min mara a addininsa kaga mai tsoron ya bayyana musulunci ya samu dama wanda kuma yake kan musulunci ya samu dama ya bayyana musuluncinsa ga wanda bai samu ba don shi ma ya samu to wannan daga cikin hikimar da sa Allah subhanahu wata'ala bai zarta da an yaki a sulhun hudaybiya ba mala ya ci gaba da cewa ودخل في هذه الفترة أعداد كثيرة da haka sai wasu adadi masu ɗimbin yawa wannan lokaci suka shiga addinin musulunci fi dinin lahi azza wa jalla suka shiga addinin Allah mai girma da kuwa wa dakhala fi hadhihi al-fatra sai a wannan lokaci aka samu shigar a adalin kabirat wasu adadi masu ɗimbin yawa fi dinin lahi cikin addinin Allah azza wa jalla mai girma da kuwa qawluhu alaihi salatu wassalam fadar da manzo tsira da amincin Allah subbata a gare shi yayi hina qudumihi hudaybiyya a daidai lokacin da ya zo hudaybiyya wa man'il mushrikina wa ashabahu ad-dukhul ila al-haram da kuma lokacin da aka samu hanawar arna game da shi manzo tsira da amincin Allah subbata a gare shi da sahabbansa suka hana su shiga ila al-haram zuwa ga wato amin ka'aba wallazi nafsi bi yadi zo yake cewa na rantse da wanda raina ke hannu za ga sa wallazi nafsun kuskure ne wallazi nafsi akwai wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasaluni qutbatan ba za su tambaye wani tsari ba yu'azzimuna fiha hurumatillah da za su girmama alfarma addinin Allah da guraren bautarsa a cikin wannan tsari za su gabatar min da shi na sulhu illa a tsaituhun iyahun na face sai na ba su wannan damar yin tsarin kuma nima in yi da zan da wafa salawatullahi wa salamuhu alai manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya cika wannan alƙawarin da shi yasa sai Allah ya hukunta ba yaki tunda ya ce in suka zo da wani abu na asasanta, na a to zai karba to kuma sai aka zo da magana haka sai iya da ya karba to ya cika alƙawari haka ke nuna daga cikin abin da ya sa ba a yaki ba قد وفى صلوات wa وسلامه Alayhi bima qala ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya cika abin da ya alkawarta ya faɗa gare su wa wafaqa ala shurutin fiha ma fiha min adh-dhulm wa wafaqa kuma manzo ibada goyen baya imara baya ala shurutin akan wasu sharadai da aka gindaya fiha ma fiha a cikin sharadan akwai abin da ke cikinsu minar zulmi na zalunci wal idhab da tsananin cutarwa ga musulmi a ce in naku ya gudu ba za ku karba za ku biyo shi ku karɓa ba in namu ya gudu ya tafi gurin ku sai kun dawo da shi namu arne in yi taho gurin ku ku dawo mana da shi ya zo mu ɗanɗana masa azaba ya ji a jikinsa naku kuma idan ya ce ya fasa addinin ya taho gurinmu to ba ku ba ku mana shi ya sha shi haka fa aka sa sharaɗai ce to sharaɗai haka manzo ya karɓi su tare cewa akwai abin da ke cikinsu na binniya wanda yake wato mai tsananin cutarwa ga musulmi wata mara min haka tirun min sahaba sakamakon haka aka samu kokawa wata mara aka samu kokawa min ha daga waɗannan sharaɗe daga wajen kafirin mina sahaba ko kafirin mina sahaba da dama daga cikin sahabai wata zammara min ha kafirin mina sahabati walakin na awaƙibaha eh, kanat hamidata walakin na kanat hamidata sai dai waɗannan wato ainihin ƙarshen al'amarin wannan sharaɗai da kuma wato ainihin sulhu da tsakaita wuta a ƙarshen al'amarinsu sun zama wato abin yabawa abin godiya ga Allah subhanahu wata kanar walakin na ba ha sai dai wato ƙarshen waɗannan al'amura sun kasance kanar sun kasance hamidatan abin a wato yaba a ji daɗi tsaye ba, sun zama wato masu daɗi da tsarki إذ كانت طاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى domin hakan ya zama biyayya daga wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga ubangijinsa madaukaki wata azimar li kuma hakan ya zama girmama guraren da Allah yake ɗauka da alfarma Ka'aba guri ce mai daraja da matsayi idan manzo iyadda aka yi sulhu aka martaba wannan guri to ya bi ubangijinsa to dama ubangiji na so a girmama gurin ibadarsa to wannan daga cikin wato hikima da aka cimma da amfani da aka samu wa zalika amrun yajibu an yasuda kullu amalin wa qawlin wa ta'amulin lil muslimin to wannan kuwa batun biyayya ga Allah da martaba kuraren wato anai masu alfarma nasa amrun al'amari ne da yajibu an yasuda da ya zama dole ya zama to ya jagoranci kullu amalin dukkan wani aiki wa qawlin da dukkan wata magana wa ta'amulin da dukkan wata hulɗa lil muslimina ta al'ummar musulmi fi kulli zamanin a lokaci duk sanda aka ce an zo da wani abu da zai bayu a martaba guri masu daraja na Allah masallaci ne makarantun alkur'ani ne makamancin wannan to eh wannan abun ya zama lalle a aiwatar da shi saboda wannan a kowane lokaci ba sai lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bayansa haka ya kamata har yanzu har Allah ya tashi kiyama duk sanda aka zo da wani abu da za a zauna a yi tsaga ita ko a yi sulhu aka fahimci cewar zai bayu ga amarta gurin bauta Allah zai bayu ga a bi ubangiji su wata wataala to haka shine ya kamaci musu kasa tibire ce ba su da wa makanin kuma a kowane guri ne ba sai a makka ba ko a kano ne ko a najeriya ne ko a togo ne ko a ghana ne ko a kamar ko ina cikin duniya malam yake cewa kuma ma an amallahu ta'ala bihi sannan sai kuma abin da Allah ya yi ni'ima da shi madaukaki wa tafaddala ya kuma yi baiwarsa min al-magharib al-kathirati na wato gani ganimomi ribar yaki masu dimbin yawa wal futuhat al-azima da buɗe garuruwan Allah da aka yi masu dimbin yawa allati aqabat ghazwat al-hudaybiyah wanda suka biyo bayan wannan sulhu na hudaybiyah wa anzala as-sakinata ala rasulihi wal mu'minin kuma Allah ya saukar da nutsuwa ga manzansa isaukar da nutsuwa ga bayinsa mu'minai sun samu wato sararawar yaƙi suna suke wasu addinin su suna kuma wato anin samun damar tallata addini sannan ma da ce wa hikama kafira wa an zala sakinata ala rasulihi wal mu'minina wa hikama kafira kuma Allah ya saukar da wato hikimomi masu ɗimbin yawa la yattasi'u laha al-maqam wanda wannan matsayar da muke ta bada wannan karatu ko bayani a wannan littafi ba zai bayar da damar a ce sai an karaɗe waɗannan hikimomi ba amma dai an yau abubuwan da suke da muhimmanci kuma in ka same su za ka iya baka su haska maka sauran wanda ba faɗo ba waɗannan abubuwan su ne abin da suka kunshi wato wannan sulhu na hudaybiya saka ita wuta ya zama Allah bai hukunta an yaki ba malam yake cewa bayanin hikamin hikamul muhassab wa hakamun tafira ko akwai kuma hukunce hukunce masu dimbin yawa Shuri'ar waɗanda aka shar'anta fi hadhihi al a wannan yaki da aka yi na sulhu da tsagaita wuya wuta ba tsagin eh, ba yakin fafatawa ko zo da aka sulhu da biya yaƙin wato ainihin sararawa da tsagaita wuta ne ba yaƙin fafatawa da karawa ba to a wannan yaƙi na sulhu da biya an cimma wasu hukunce-hukunce wanda yana daga cikin kiwon ta sa Allah bai zarta da an yaƙi wanda da an yaƙi da ba a kai ga samun waɗannan hukunce hukunce ga su kamar haka ice min ha daga cikinsu akwai bayanu hukumin muhassar an samu bayanin hukuncin wanda aka tsare wa huwa man in an ce al-muhassar ne wanda aka hana min al-wusul ila al-bayti ya isa zuwa ga dakin Allah mai alfarma fi hajjin aw umratin a wani ibadar hajji ko ibadar duk mutumin da aka tsare shi akan hanyar sa ta tafi makka ko aka tsare shi akan hanyar shi ta tafi umara har na suka ce ba za ka shiga ba ko ba za ka je ba me hukuncinsa bayan ya riga yayi harama ولم يمكنه الوصول إليه بإي إساسها كأبا الله فله التحمل musulunci yana zai iya warware haramarsa da iya ya cire kayan da ike sanye da su wanda ba a cirewa sai an kammala ibadar aikin hajji ko umra to zai iya cire su zai iya kuma ya halatta yi duk abin da za a haramta masa idan yana cikin tsaka da hajjin aikin hajji ko umra wa yadhbahu al-hadiya yanka abin yankansa da ya taho da shi zai yanka in ya je ya gudanar da aikin hajji to da aka hana shi an ce yanzu yanka an karɓi yanka sannan kuma i ware wato i ci gaba da abin da aka hana shi an cire masa wannan da baibaye sannan kuma an ba shi damar kayan da aka ce shi zai sa sai ya gaba aikin ibadar sannan ya cire ya cire ya zo ya ci gaba da harkokinsa to da ba a samu haka ba to da ba za a samu wannan hukuncin cito yana daga cikin hikimar da kira sannan ci gaba da cewa wala qada alai kuma wannan hukunci ya zo da cewa in aka yi haka ba dora maka sai ka sai ka rama wannan hajjin ba komai a ka tafi Allah ya karbi yankan da kai ya baka dama ka ci gaba da abubuwan da ya halatta maka ba sai ka zo ka rama ba za ka ci ana banka bashin wannan hajjin ta zama ramuwa babu wani cito wannan yana daga cikin hukuncin da aka karu da shi wanda da ba a samu wannan ta wutar ba da sulhu mai yiwuwa wannan hukuncin da ba a same shi to abu na biyu ma da yake cewa jawazu sauƙin hadi fil umrati wannan sulhu da abin da ya faru na tafiyar manzo da sahabbai suka tafi da su je su wannan aikin hajji da umara ya nuna mana halaccin ka kora abin yankanka daga inda za ka tafi aikin hajji zuwa umara za ka iya tafi da abin yankanka ka kora shi kuna tabbata a yadda su manzo suka to wannan ma wani hukunci ne wa anna ish'ar al-hadi kuma yin alama ga dabbar hadaya sunnatu sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma an kare da shi wa laysa mutla ba gutsun gutsun da dabba bane ko kuma mai rai daga cikin halittun Allah saboda suna yin amfani da ah, kamar wuka ko ka ce lauje ko aska ko reza sai a je daidai wato anin tozon dabba sai a mata tsage wannan tsagen da ake yi zai zama alamacin wannan dabbar allah aka ware wa amfani da to wannan hukuncin in ba don an yi wannan ba to da ana nan a zarce ba a san a yi ko ba a yi ba an yi daidai ne ko ba daidai to haka kawai ba za ka tunda annabi ya hana ko mari in kama da dabba annabi ya hana to kuma sai yanzu gashi aka ce to za a sa wuka ko aska a yi mata tsaki to wannan saboda an yi dan ya zama alamar wannan dabbar Allah aka warewa ba ta kowa bace ta Allah ce to an shar'anta za a iya yin haka ya hana to wannan hukuncin da haka wata faru ba da fafar jagi aka yi da ba a same shi تطلق ya ce abu na uku bayan mun ji cewar na biyu ya halatta a kora a dabbar hadaya wacce za a yanka a umara ya halatta a yi alama a cikin dabbar ta yi mata tsage wannan ba a ɗaukansa gutsun-gutsun da ah, gangar jikin mai rai a wannan ya halatta wannan tsagen ba laifi ba to sai malam yace na uku jawazu tabarruki bi athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya da aka an karu da hukuncin halaccin neman albarka da wata alama ko wani wato anin abu da yake da alaka da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka fadli wa bu'i kamar ragowar ruwan alwalas sahabbai su rika wato anin dan rige-rige da yan rababin samun abin da annabi yi alwala da shi kuma suna samun su ma suka samu alwala ruwan da suka alwala da shi hannunsa yana tsatsafar da ruwa bayan na alwala in ya ɗiba ɗan kaɗan da fita kara kara ba sai kuma ya tsatsafar da wanda su kuma sabon su za su yi amfani da shi to wannan rababin da suke da taro wannan tafiyar da aka yi ta ƙare da hukuncin ya halatta irin manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙare da albarkacinsu mun samu wannan ilimin wa sha'rihi da kuma falalar abin da ya shafi wato gashin da yi aski na wato tun da an ce to gina an tsare su an hana su shiga an ce to su yanka abin yankan su yi askin su a nan su juya su koma to askin da ya gashin sahabbai tarewa su karfi to kamar da ya ga mana irin wannan kuma ina keɓanta ne ga manzo sallallahu wace wa huwa amrun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam sai dai ko wannan hukuncin ya keɓanci manzon Allah bayansa wani ba zai zo ba ina da wato ainihin ilimi ina da hazaƙa da basira da yawan ibada a raka cewa tutun da in za ka masa aiki ka gaya mana za mu zo mu tarbi wato shi ba za a yi an gane ko eh. haka ba za a zo a rika rubar ruwan alwalarsa dole gairi hiban da waninsa mahama balaga fadlu duk yadda falalar mutumin ta wa salahuhu da nagartarsa ba a yi wani haka sai manulaka da za a iya wani su, irin su abubakar siddiq su umar su usman da annabi ya ce yan aljanna tun suna raye tun ba su mutu ba tun bai mutu ba to da an yi musu su tun da ba a yi musu ba to kuma wani ba zai zo daga baya musu to wannan ilimin da muka samu ta dalilin sulhu da biya ba karamin alkhairi hukunci ne mai girman gaske wa ahkamun ukhra kai da wasu hukunce hukuncen daban la yattasi laha alhadith zance akan su babu yalwar da za a samu a ce sai an karaɗe da amma dai an baka wani sashi da su shine ma da ce as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka yi a sake wato ainihin tunan shi udhkur abrazi ma tadammanahu sulhul hudaybiyyah min al fado mafi bayyana abinda sulhul hudaybiyya ya kunsa na dakaru da jagororin abu da biyan ai akwai waɗanda aka sa daga ɓangaren arna daga ɓangaren musulmi ko suka yi wani ayyasan sun tsohon karatu da maka to su waye su a bayanin su yawwa irin su su haifu irin su mai ba da kariya ga manzo ka a kai hannu a taba-taba shigo da sauransu su mai gira ko? yawon mai gira ta bin ba irin su mai rubutu wa kenan zai na ali a ta suna irin dakaran abu ko an ce share ce shi ba zai share ba sai da nuna ma za ka ina gurin ni nuna ma in share ta ga duk dakarun yadda aka yi aka yi su shi ne ke cewa ka faɗo abin da ya fasu man rasulu quraishin fi hadha sul wa quraisha suka aiko a matsayin dan sakon su a wannan sul hal bin am tunda ai daga shi a shine sulhun ya tsewa kana kafin shi sa manzo yake cewa al'amarin ku zai sauka tunda aka turo mai saukin suna aka ce suhail ko bada fi asna'i aqdi hadhihi musalah مدى ما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبب وما وجه ذلك yake cewa bada ya bayyana fi asna'i aqdi hadhihi al-musalaha a lokacin da ake tsaka da kullu wannan sulhu mada mafi makura ma ta halla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo tsira da amince Allah tabbata a gare kwalliya da shi min as-sabri na hakuri wa ma hu zalika me zai nuna mana me abin da zai fuskantar da abin cewa eh yayi yayi hakuri ba karami kamar daidai gaban da a matsayin ya rubuta cewa wannan sun ne tsakanin Muhammad Rasulullahi yawa da kuma Qurayshawa eh. sai su hane ci a gobe Rasulullahi da sassan Rasulullahi ne da su yawa cewar wato a lokacin da aka zo wannan sulhu manzo sallallahu alaihi wasallam an rubuta wannan shine abin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi sulhu da Quraishawa akan da suka ci asa sai an ci da wannan Rasulullah sai da sa Muhammad dan Abdullah da haka suka san shi ayi hakuri yace yace yace ko kun ko kun so wallahi ni manzon Allah ko kun ƙaryata ko sai ya ya yace to a share sharewa ma da eh ai ta nuna haƙuri ko wannan ta zai to shi kenan tun da aka yi haka kun ce sulhu ma kai yayi to wannan yana daga cikin haƙurinsa sai kuma me wanda kuma idan suka ce idan nasu ya ta wajen mu yawwa cewar idan wato ainihin musulmi da zai ridda ya koma cikin arna aka ce to ba magana abin shi ya sha ba kuma za su da shi amma kuma idan arne ibar su ita fiye musulunta lalle a dawo musu da shi in ba don haƙuri na manzo ba ai da ba kai ga sulhu an fahimta ku wani na mana shi ne abin da ke kusurwa <laughs> eh, to wani yana nuna mana idan irin wani ta faru tsakaninka da wanda bai fuskanci addini ba ko da a musulmin yanzu kai musulmi ne kai karatu kayi ido a cikin karatu ka fahimci abubuwan da wani bai fahimta ba na sannan shi ina da taurin jayuwa kuka zo za a wani wacce to ka ga abin da zo ya kake so a yi sai ka haƙura da wasu abubuwa sau da za ka yi sanda za ka cimma tsora shi akan abin da kake an fahimta ku to wannan koyarwa ba wai sai a tsakanin arne da musulmi a tsakanin musulmi mai kwari mai ido da kuma talabuwa to shi ma an gama da zafin Amurka. an gane ko yawon ce ma muddatu hada sulu tsawon wani lokaci aka ɗeba wannan sulu shekara goma an ɗeba shekara goma wa ma za ta mafi haminan nasarar musulmi wace nasara musulmi suka cin musamman sun samu damar yada addinin musulunci kuma su samu sakewar fitowa su yi bayan da babu wannan sakewar sai a tsoron jama'a sun sami magoya baya kuma ko da ba su shigo cikin tafiye su suna zan cewa abinda aka ba a kyauta musu da abubuwan da suka kama da yace talasa ta min hikami wa durus li hadha su to faɗo wasu hikimomi da darasi da aka ƙari da shi ƙwaya uku dangane da wannan su na hikimomi da darasi guda uku cikin wannan su da aka ƙari da shi ya sanar da mu cewar ashe ana iya yin sulhu tsakanin arne da musulmi an ce sulhu ba sai tsakanin musulmi da musulmi ana yin sulhu tsakanin arne da musulmi ko wannan majalisi sai kuma wani sake karu wani an taso tsohon karatu ba a maimai bane kafin adawa nasa ne ko na ai dama abin da ya faɗa tun da an yi darasin wasu abubuwan shi ma na cewa filin kuma da yanayi ba zai ba da ci sai ya karaɗe kuma ya faɗa ba in a kowane da ka hararo ka faɗo kai ma wanda yanzu ana yin tsohon manzo Allah sallallahu yana wani cewa shi yaki mataki ne na karshe wajen wato ciwo kafare idan akwai hanyar da za a wajen zaman lafiya a ciwo ya fi akan a ce a ciwo ya ce in za a iya ciwo arna ta hanyar zaman lafiya da lumana shine matakin da ya kamata a fara aiki da shi kafin bin matakin sai an kaura an fafa wannan ma darasi na yawon musulunci ba yana da kishirwa da yanda ya kashe bayi ba ce an kashe mutane an zubar da jini ba shine abin da ya fi damar na da aka gama yakin mun fahimci wani hikima a gwani kuma wani wani ne da kuma salama cewa ce su aikata ka ina daga cikin darasin da muka karu da shi idan za ka aiwatar da abin da kake kiran mutane zuwa gare shi a aikace to ko baka ce da su yi ba ka ce da su su eh, amma an ga cewar kokari kake a yi amma kai ba ka kanai ba to wani ma yakan sare masa gwiwar eh, to ce to ce yake me me shi shi shi ya ba an gani. amma kana aiwatarwa sai kuma ya zama tuce to ai ya kamata ma wannan mana daga cikin darasi da aka shi to masha Allah sai ce udkur thalathatan min al-ahkami shuri'at fi hadhihi al-ghazwa to ka fado kuma hukunce hukunce guda uku da aka shar'anta a wannan wato anan sun su muka yanzu nan ba da kai eh, eh yin tsage ga dabba da yi mata alama don wata zama dabbar da aka ware don bautar Allah da ibada gare shi ba a lissafa cikin yin musula ko tsuntsun da gangar jikin wato mai rai a wannan ya halatta mun karu da wani mhm. halaccin neman albarka manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi ruwan alnasa ko gashin da aka aske nasa da makamata halaccin ko hadiya halaccin koro hadaya a taho da ita har zuwa inda za a ibada wato soke an samu dawo in ka so kuma karawa an samu hukuncin wanda aka tsare aka hana shi isa ya aiwatar da ibadar ceto a inda aka tsare shi yi abin da shafi wato aski da yanka da wasu rasu su koma inda an samu hukuncin cewar ba a ramo in irin haka ta faru ko? waɗansu da abubuwan da suka shafi wannan ainihin sulhu shi ne ƙarshen abin da ya shafi da darasi haka mun zo inda za mu iya tsayawa allah ta mu kuma sai mu sashi akan umarfin ƙafa a'a da bambanci da cewar ka taho ibada an tsare ka an hana ka isa inda za ka yi ibada ubangiji ce ba kai man laifi ba na lalatar da ibada ko bai dora maka sai ka rama ba a ce to wannan kuma ya sanya maka kai ibada ko kuma ce daidai da kake da wanda a da bambanci da an sarayar maka da yiwuwar fuskanta wani laifi ko kuma tilastin sai ka rama da kuma cewa kayi cikakke don kama kasan baka cikakke ko ba su je sun yi dawa ba su je sun yi wato ainihin zaman mina ba su je sun yi zaman mazalifa ba su je sun yi zaman arfa ko wanda kuma waɗannan su ne sharaɗar abu a gane wa ko rukunan na sai dai wajen gaban nan da aka magana Allah hana batun cewar an hana amara dabba ta hadaya aka hana a kowace don dabba ka ta yi ba daidai ba a ce kamar ta ko da ba ta hadaya ba ce ya dukan shi ma na jaki akwai ka'ida don da duka ne na ladabtarwa da horarwa ba duka ba ne na ramuwar gayya amma mu galibin masu jakanmu dukan huce haushe suke za gaskiya ta ke iya ƙarfinsa nan na ga masa ya shi ne abin da ke ta dukansa wuce-caka masa har gudun sai ya ji akwai ƙa'ida shi sa irin wannan ya faru a lokacin manzo na raƙumi kai ƙaran mai shi kurin masu sallallahu alaihi kuma su suna da irin wannan raƙumin ka kular da shi to ina rama ko bayan shekaru ina ganin ka zai shaida ce ga shi nan shi ne to in yi zubo ka kuma sai dai ni tare da kai kuma ta murmasa shi kenan sai da daugawa su da horewa ce ta shi sai ake so ka mu'amalance su mu'amala da kama ba za ka samu matsala tsakanin ka da mai kamar dabbobi haka kamar wanda suka shafi na barka a cikin mana sai ma lokacin aka zuba ruwa duk wanda za ka saba kin da shafi amma sai ka juya sai ka kashi a cikin ba eh duk wannan ka dan rokwashe ta haka ko <laughs> ai ba da kai yanzu da shine bambancin ka da su kai an maka hankali ko da hangen nesa da wato fuskantar abubuwa da fahimtar su su kuma an rasa musu gama to za ka mu'amala da su kacce to ka biya musu waye ci baya shine abin da ke akwai da salo na horarwa da yadda za ka yi sufanci tsawa ta hana su abu irin wanana daga ciki za ka wani abu wata dabbar in ta samu irin wannan horon sai ka sha mamaki a ba kare a kuɗi da arna suke aike shi da abin da dan kwandonsa a an ta masa da kuma bayanin abin da za a siya in yaje kuma a buɗe da gani kaza za su ka sassaka kuma ya da ɗauka maka duk horon ce a shiga gan ka tsaya kai horon mai kyau zai iya fahimta ya ɗauka irin su farauta da ake zuwa da shi ai horo ne da daftarwa da kowa har zai iya tun ana tunna abinda ba abin kama ba ci kama shi ya tafi ya je sai ya ji ya ɗauko ya kama sai ya karɓa shi kuma ka sake cilla ci kama shi a sai sai su da ka ce kama shi to magana a ji a zuwa ko yawon wajen da sauransu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu